Sashen Hausa na murya Amurka ke magana kai tsaye daga nan birnin Washington DC akan mitoci goma sha shida ashirin da biyar da kuma talatin da ɗaya. A birnin Yamai da ke jamhuriyar Nijar za ku iya sauraron mu a tashar VOA Africa akan mita ɗari da biyu da ɗigo biyar. Sauran gidajen rediyo sun haɗa da amfani da sarauniya da fara'a da FM Noma da Dalal FM da kuma Niyya da ke birnin Kwanne. sannan masu sauraron mu a Ghana za su iya samun mu a tashar FM ta Alfa Radio da ke Kumasi. Baya ga haka a koda yaushe kuke so za ku iya zuwa shafukanmu na intanet wato a voahausa.com ko kuma sashin hausa.com domin sauraron shirye-shiryen namu. sauraro assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci Hadiza Kyari ce tare da Sirfilo Hashim Gumel da sauran abokan aiki daga nan birnin Washington DC. Muke kawo muku wannan shirin a yau Asabar 14 ga watan Disamba na shekarar 2019. Kafin ku ji abin da muke tafi da shi, Sarfilu ba makanan labarai. to za ji cewa hukumar bada agaji ta duniya ta ce masu tada kayar baya da suka yi garkuwa da ma'aikatan agajin ta guda shida arewa maso gabashin najeriya sun yi ikirarin kashe mutum hudu daga cikin su. yau asabar kotu a sudan ta samu tsohon shugaban kasar omar albashir da laifukan halarta kudin haram da cin hanci da rashawa ta kuma yanke masa hukunci haka kuma za a ji cewa koriya ta arewa ta ce ta gudanar da wani gwaji mai mahimmanci a wata tashar harbar tauraron dan adam domin kara karfin makaman nukiliyarta to a cikin shirin namu na yanzu za ku ji cewa majalisar ɗinkin duniya ta yi allah wadai da kashe wasu ma'aikatan agaji guda hudu a jihar borno har ila yau kuma a wani bangare a wani bincike da aka gudanar an samu raguwar yawaitar neman cin hanci da rashawa a Najeriya amma ba a samu raguwar karɓar cin hancin ba. sannan kuma muna tafa da shirin amsoshin tambayoyinku wanda ibrahim garba ya shirya kuma zai gabatar amma duk kafin nan bari mu fara da shan labaran duniya Jama'a salamu alaikum ga cikakkun labaran duniya. Hukumar bada agaji ta duniya ta ce masu tada da kayar bayan da suka yi garkuwa da ma'aikatan agaji shida a arewa maso gabashin Najeriya a watan Yuli sun yi ikirarin sun kashe mutum hudu daga cikin ma'aikatan. Hukumar ko kungiyar bada agaji ta Action Against Hunger ta faɗi jiya Juma'a cewa wannan ikirari na baya-bayan nan ya sa yawan ma'aikatan da aka kashe ya kai biyar an kashe mutum na farko a watan Satumba. haka kuma hukumar ta yi kira cikin gaggawa da a saki ma'aikaciyar ta grace wadda har yanzu ake tsare da ita wata sanarwa da hukumar agajin ta fitar a watan yuli na cewa an yi garkuwa da ma'aikaciyar hukumar agaji ta action against hunger da direbobi biyu da kuma wasu ma'aikatan ma'aikatar kiwon lafiya uku a yayin da suke kan hanyar su dauke da kayan agajin gaggawa ga mabukata a jihar borno an yi imanin waɗanda suka aikata wannan ɗanyen aikin mambobin ƙungiyar isis reshen yammacin afirka da ke alaƙa da ƙungiyar boko haram ne hukumar agaji ta action against hunger ta ce yanzu haka tana bayar da tallafin abinci duk wata ga mutane kimanin dubu ɗari uku a arewa maso gabashin najeriya waɗanda ba su da wata hanyar samun abinci Yau Asabar a kasar Sudan wato yau Asabar kota a kasar Sudan ta samu tsohon shugaban kasar Omar albashir da laifukan halarta kudin haram da cin hanci da rashawa da kuma yanke masa hukunci daurin shekaru biyu a gidan yari. wannan shine hukuncin farko da aka yanke a jerin tuhuma tuhume da ake yi wa albashir wanda kuma kotun hukunta manyan laifuka ta duniya icc ke neman sa ruwa a jallo kan laifin yaƙi da kisan ƙare dangi da ke alaƙa da tashin hankalin da ya faru a dafur a shekarar 2000 Hukuncin na zuwa ne shekara guda bayan da masu zanga-zanga a Sudan suka fara yi wa gwamnatin albashir waye Lokacin da ya kwashe sama da shekaru talatin a kan mulki, Sudan dai ta kasance cikin jerin kasashen da Amurka ke ɗauka a matsayin masu tallafawa ayyukan ta'addanci a duniya. Kuma tsawon shekaru talatin arzikin kasar ya lalace saboda rashin gudanar da ayyukan da suka kamata da kuma takunkumin da Amurka ta saka ma kasar. tun watan afrilu albashir ke tsare lokacin da sojoji suka tumbake gwamnatinsa biyo bayan kwashe watanni ana zanga-zanga a faɗin ƙasar sannan a hankali tashin hankali da rashin zaman lafiya ya tilasta yarjejeniyar gudanar da gwamnati tsakanin sojoji da farar hula yau asabar koriya ta arewa ta ce ta gudanar da wani gwaji mai mahimmanci a wani tashar harba wato tauraron dan adam domin ƙara ƙarfin makamin nukiliyarta. wannan gwaji da yana zuwa ne gabanin cikar wa'adin ƙarshen shekara da ƙasar ta saka wa kanta kan cewa amurka ta sassauta matsayar ta kan tattaunawar nukiliya a tsakiyar barazanar da take yi na dawo da gwajin makaman masu linzami masu cin dogon zango ko wato makaman nukiliya kamfanin dillancin labaran kore bai faɗi irin makaman da aka gwada ba a yau asabar haka kuma bai fitar da hotuna ba koriya ta arewa ta yi gwajin makamai masu linzami masu cin gajeren zango har goma sha uku tun watan yuli masu nazari dai sun yi hasashen cewa nan ba daɗewa ba koriya za ta yi amfani da tashar sohe wajen harba tauraron ɗan adam a sararin samaniya ta hanyar amfani da fasahar harba makamai masu cin dogon zango ƙarƙashin dokokin majalisar ɗinkin duniya an haramta wa koriya ta arewa duk wasu ayyukan makamai samfurin balastik amma a baya tana yin amfani da su ta hanyar farkewa da abin da ta kira ayyukan tauraron dan adam wajen yin amfani da fasahar makamai masu cin zogon zango to labaran duniya na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc Yau Asabar jami'ai Afghanistan sun ce mayakan kungiyar Taliban sun kashe sojojin gwamnati akalla 25 a gabashin lardin Ghazni. Harin da aka cikin dare ya faru ne a gundumar Karaba, inda wasu jami'an tsaro bakwai a daren Juma'a suka buɗe wuta ga sauran sojojin a wani karamin sansanin sojin Afghanistan. Shugaban gundumar Gulam Habib Zarak ya faɗa murya Amurka cewa maharan sun kwashi makamai da motar sojoji daga sansanin kafin su gudu zuwa sauran 'yan uwansu a yankin ya ce akalla afghanistan wato akalla sojojin afghanistan biyu sun samu rauni lokacin harin ƙungiyar taliban takan ta ɗauki alhakin harin a wata sanarwa cewa ta kashe sojoji 32 kuma mayakanta sun kama sansanin duk da yake da yawancin lokuta ƙungiyar takan yi ƙarin gishiri To da ƙarshe wata yarjejeniyar cinikayya da aka cimma tsakanin Amurka da China da kasashen biyu suka sanar lokaci daban-daban a jiya Juma'a zai taimaka manoman Amurka su yi wato su sayi manyan injinan noma na zamani in ji shugaban ƙasan Donald Trump. Shugaban na Amurka ya bayyana wa manema labarai hakan ne a ofishinsa na Oval inda ya kwatanta yarjejeniyar da Beijing mashahuriya. jami'an kasashen biyu sun sanar cewa sun amince da fuska ta farko ta wannan yarjejeniya kuma za ta kawo ƙarshen takunkumai da suke wa juna jami'an china sun faɗa cewa a cikin wannan yarjejeniyar china za ta ƙara sayan kayayyakin noma da na makamashi da kuma na magunguna daga amurka trump ya ce nan ba daɗewa ba kayan noma kaɗai da china za ta saya zai kai dala biliyan hamsin. Madalla a gaishe da Sarfilu da ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. To sai fagen rahotanninmu. mu. kamar yadda kuka ji da farko majalisar ɗinkin duniya ta yi allah wadai da kashe wasu ma'aikatan agaji hudu da mayakan boko haram suka yi jiya a jihar borno daga abuja ga wakilinmu hassan mai na kaina da ƙarin bayani a cikin wata sanarwa da ofishin al'amuran jin kai na majalisar ɗinkin duniya ya fitar a nan najeriya ya yi allah wadai da kashe ma'aikatan jin guda hudu da 'yan boko haram suka yi garkuwa da su a jiya ne dai mayakan is wani bangaren boko haram suka saki wani faifan bidiyo da ke nuna yadda suke filla kanun ma'aikatan agajin da dama can suna hannunsu yanzu kashe waɗannan ma'aikatan jin kai guda hudu kenan adadin ma'aikatan jin kai biyar ne mayakan boko haram suka kashe a cikin wannan shekara ma'aikaciyar jin kai grace haru ita ce kadai ta rage a hannunsu wacce a hali yanzu suka ayyana ta a matsayin baiwa in za a iya tunawa a watan yulin wannan shekara ne 'yan boko haram suka yi garkuwa da ma'aikatan jinkan a wuraren damasak a daidai lokacin da suke kan hanyarsu na kai kayakin agaji ga waɗanda tarzomar boko haram ta da su kuma suke tsananin buƙatar agajin jagoran ayyukan jin na majalisar ɗinkin duniya a nigeria mr edward carlon ya yi takaicin yadda boko haram ta yi kunnen uwar shegu da irin kira-kiran da suka yi ta musu cewar a yi wa Allah da ma'aiki kada a halaka waɗannan ma'aikatan agajin ya bayyana jiya juma'a sha uku ga watan disamban wannan shekara a matsayin ranar bakin ciki ta duniya ga 'yan Najeriya da ma ɗaukacin ma'aikatan jin kai da ke tallafawa majalisar ɗinkin duniya dai da sauran ma'aikatan jin kai na haɗa kai da Najeriya don samar da tallafi ga sama da mutane miliyan bakwai a jihohin Borno Yobe da Adamawa Dr. sali Abba shine shugaban kungiyar agaji ta Smile Medical Mission da ke wa waɗanda tarzumar boko haram ta da su a shiyar arewa maso gabashin najeriya a nuna alhininmu ga yan uwa da kuma dangi da wannan abu ne sa'annan kuma muna jan hankalin gwamnati da gaskiya su zaki dantse sa'annan kuma a duba wannan al'amari sa'annan a wato a canja da salo dan abubuwan nan sun ciki sun cinyewa yau kusan shekara goma muna fama da haka. Duba da yadda ake ta kashe ma'aikatan jin kai din nan kamar kuwa matsayin kun ma'aikatan jin kai wannan ba zai rage ku kwarin gwiwa ba ku dan ja da baya. ko kaɗan wallahi ba zai rage mana kwarin gwiwa ba saboda dawon aikin jin kai ta mata yi haka saboda haka mu gani muke ba abu ne na wanda wanda zai sa mu gudu ko ba aikin da muke yi ba magana gaskiya kenan amma abin da muke faɗa shine rigakafi ya fi magani kuma dole sai sai mun rayu tukunna zamu taimaka wa mutane al'umma hassan mai na kai na muryar amurka daga abuja nigeria nake ta kishi ashe ba zan iya inya da ke ba ba zan iya umance da ke ba wai me ake nufi kasar mu ba kamar ta ni na ce wai me kuke nufi ban so ni abin takaici wayo ɗazu wuce madalla a gaida Hassan mai na kaina. To a wani bincike da aka gudanar an gano cewa an samu raguwar yawaitar uh, neman cin hanci da rashawa a Najeriya amma kuma ba a samu raguwar karban cin hanci ba. Ga wakilinmu Nasiru El Hikaya da ƙarin bayani. cibiyar majalisar ɗinkin duniya mai yaƙi da shan miyagun ƙwayoyi mai yalkwata a biyana da haɗin gwiwar ofishin ƙididdiga na najeriya sun bayyana cewa an samu raguwar yawaitar neman cin hanci da rashawa a najeriya amma ba a samu raguwar karɓar cin hancin ba nazarin mai shafi ɗari da goma sha biyu ya nuna cewa an samu raguwar cin hancin daga dubu biyu da goma sha shida daga kashi talatin da biyu da ɗigo uku cikin ɗari zuwa kashi talatin da ɗigo biyu cikin ɗari rahoton ya zanta da iyali dubu talatin da uku a dukkan jihohin najeriya da abuja inda ya gano fiye da kashi talatin cikin ɗari na mutane an tambaye su su ba cin hanci daga jami'an gwamnati don samun aiki ko wata alfarma. Sashen Arewa ta tsakiya kudu maso kudu da kudu maso gabar sun samu karuwar cin hanci da rashawan. Binciken ya duba yadda tasirin cin hancin ke barazana ga nasarar alwashin gwamnatin Najeriya na fitar da mutum miliyan 100 daga talauci zuwa shekara ta dubu biyu da talatin A zahiri dai tamkar ana tufka da warwara ne kan yakin ko kuma hannun dama ya kwato hannun hagu ya kwace. Mukaddashin shugaban hukumar yaƙi da cin hancin Ibrahim Mago ya nanata cewa hukumar sa na samun nasara kan yakin. Gaskiya ka sa gaba ba munafurci ba zalunci aikin ne in baka tsaya yanzu kai aikin da kai wato ai kai misu na to wallahi baya baya abin nan ba because Allah ne ke karban ran mutum Allah ke bayarwa don haka bai dame ni ba kuma wallahi each time wannan abun ya taso sai in ji kaman ka sa min allura ne karfin na aiki yanzu a tuna barista Aminu Gamawa a wajen taron bitar yaki da cin hancin na hukumar ta EFCC ya ce sai an hukunta yan bora da yan mowa har dai yakin zai samu nasara kuma babban dalilin saboda a cikin gwamnatin ma na kusa da shi shugaban kasa akwai waɗanda suke wa abin kafar ango sabulu in har shugaban kasa da kuma ita gwamnatin apc suna so a ɗauke su da mahimmanci to wannan yaƙi da cin hanci da rashawa da ake cewa ana yi to dole a yi shi ba sani ba sabo babu ɗan gida babu bako duk wanda aka tabbatar da cewa ya yi laifi a hukunta shi amma muddin ya zamanto cewa wasu za a kare su wasu kuma za a ce za a musu hukunci to shine sai ka ji an ce an sa siyasa a ciki ko an sa kabilanci a ciki fatar mu shine shugaban kasa Allah ya bashi damar aiwatar da alkawari da ya dauka na cewa za a yaƙi cin hanci da rashawa. Shugaban hukumar kididdiga ta Najeriya Yemi Kale da wakilin cibiyar yaƙi da miyagun ƙwayoyi ta Majalisar Ɗinkin Duniya a Najeriya Dr. Oliver Stop suka sanya hannu kan rahoton da ya ce fiye da rabin 'yan Najeriya sun yi amanna da cewa shekaru biyu gabanin binciken cin hancin ya karu ne. Da alamu dai rahoton ya yi sara da duba bakin gatari. Nasura da Mailika ya murar Amurka daga Abuja. madalla a gaida Nasiru Adamu Alhikaya. To yanzu kuma ga Ibrahim Garba da shirinmu na gaba. Masu sauraron mu Assalamu alaikum barkamu da sake saduwa a wannan shirin na amsoshin tambayoyinku. Yau za a ji kashi na biyu kuma na ƙarshe na amsoshin wasu masu sauraron mu da dama da suka hada da Isu Hundila Faki daga Kaduna, da Ahmad Madaki daga Bauchi, da Bala Muhammad Damban da Rilwanu Gayari da Musa Umar da Shitu Usman da dai sauransu. Masu son jin tarihin shahararren mai kama da ɓarayin nan da ke jihar Bauchi wato Alhaji Ali Kwara Azare. To idan masu tambayar na saurare ga wakilinmu a Bauchin Abdulwahab Muhammad da kashi na biyu kuma na ƙarshe na amsar da ya samo daga shi alhaji alibara azare ɗin kansa wanda abdulwahab ya ci gaba da tambayarsa kamar haka alhaji ali kwara ko da ka daɗa ba mu bayanin shekarunka da ma ko alhaji ali kwara yana da iyalai ina da iyali mata bace ɗaya na ta farko ta da su na sake ya'ya na hudu ne kuma a garin azara aka haife ni kuma a nan ne firamare na na fara sakandare na a nan na gama garin gama sakandare na da kuma rayuwa ta ne a gidan 'yan kasuwa na tashi kasuwanci nake har gobe yanzu shekaran ka nawa shekaru ban da takardar aihuwa na amma na san dai ina da kane mai hamsin da shida alhaji ali ko na yin wani sana'a wanda yake ya dogara da shi a kai tun da na tashi kamar na fara gaya ma a ni kasuwanci nake tun da na da shekara goma sha ma na riƙe gidanmu ubana ma ɗan kasuwa ne awana ma dan kasuwa ne kakana ma dan kasuwa ne da haka kasuwanci nake ina yin fata ina yin kwangila kusan ba na zama da ba kwangilan miliyan dubu a hannuna don yanzu haka na da kwangiloli kusan miliyan dubu biyu a hannuna kuma yanzu ma an banta miliyan kusan dubu da ɗari biyar alhaji alikwara kai lallai baya ga shahara da kai kai ma shahararren dan kwangila ne to wannan gashi na ganga kai kaman balarabe kenan kai din nan balarabe ne asali na balarabe ne full kakana na wajen uwa sun zo najeriya sama da shekara 470 su su kawo musulunci najeriya sun taso daga madina suka yi branch mina ama libya daga libya kakan da ya haifi kakana uwarsa mutumiyar kasar gobir ce gobir ta sakutu state ɗaya kakana kuma asalinsa mutumin yaman ne shine ya zo 1893 Najeriya amma duk iyayensu a matansu duk da suka zo ba su zo da mata ba duka matansu suna duba gidan da ya family fari ko especially ba platini ko shiwa arabs sai su aura dan dan koma ba kaɗan na tabbata ka sha yin attabu akwai inda yake kake ganin kai yau fa maza an yi gumurzu kenan za ka dan bani wani bayani akan wani gumurzu ne ya fi daga maka hankali kake ganin ma da kyan ne aka sha ni ko a daɗin ma da ake faɗa da su ni ba wani gumurzu don aikin da yake gaya ma ba ni nake ba Allah ne ke kuma duk yin danga dama zan je duk dokar jejin ƙasar nan kwana nake ba ruwana ka ba na tuna ɓarawo ne ni wanda na fi jin haushi wanda aka ba shi amanar najeriya shine mai ɓata mare amma ɓarawo yau zan kama barawo a jeji in taho da shi yau na sake samun barawa a hanya in dai ba fulatani ne zan kunce shi ba shi bindiga ta yana fada. idan muka duba za mu ga kamar ci gaba ne ko ci ba aka samu eh, da dai mun san fashi ake yi to amma yanzu kuma gashi an shiga satan mutane a yi garkuwa da su domin a nemi kuɗin fansa. ci gaba aka samu abin da yake faruwa da fashi da ake ana kisa za a maki kan direba ya faɗi ka fahimta ko za a kwantar da mota a mutane a ƙasa a taka su yanzu ko silently za a ɗauke ka ka biya kuɗi za ka biya ba rai bane sai a kidnapping dubu ba wanda zai mutu yanzu kidnapping da ake ba faɗa ba ne yaudara ne zamba cikin aminci ne wani ma ɗan uwanka zai turo maka ka fahimta ko in banda kamar zamfara shi kuma kes ɗin zamfara ba fashi ba ne bakin na sun mai da shi kamar faɗa ne ka fahimta barawo kaga kamar zamfara barawo zai je gari su kashe mutanen gari mutum hamsin ɗari to in barawo ne ba zai wannan aikin ba sai an sai an taɓa shi to amma kamar zamfara da yake daman a hukuma ne ta bar irin wannan ƙungiyoyin suka yi prostrating ɗinsu ka san ƙungiyoyin yanzu duk ƙasar nan kaga da ƙungiyoyin nan da 'yan banga sai ga kowane sai na je garin ma fidda bindiga ka fahimta ko mm. za ga kowane yanzu dan banga da yake najeriya ya fi soja da civil defense da a dan sanda yawa amma duk ƙarya suke ba za su je jejin in aka sauka da bindiga jejin ba za su je ba sai ɗaɗɗaɗɗen an sa'a ana ganin arhani a je a hau masifa to shi ma zamfara kamar zamfara kaga kashe-kashen da ake yi ba sata ba ce ba su 'yan kungiyar da suka kafa kansu 'yan sa kai suna karya a gari su shigo kasuwa su ma yaran fulani da barawo da ba barawo ba aje ana can kuma da bindiga ana fashi a jeji ba za su je ba in sun ji labarin wani yaro a je gonar wani sai a je a harbe shi su kuma familin su ka fahimta ko sai je su mitin sai kuma irin bata garin na banza sai shiga mitin din sai to za a kare ku gwamna ya sa a kare ku da haka sai ku ɗauko bindiga a nemi kuɗi a tara a sai bindiga to shi ne zamfara ma ta ɓaci kaga su ke ɗin zamfara ba fashi bane ba ba bane sama da rabi an taɓa yan uwansu ne ko makwantansu ko surukansu suka ɗau bindiga to ina ganin ko kuma so tari na kan ji kamar babban sufetan 'yan sandan najeriya wanda dai suka yi wannan suka rike wannan mukami sukan dan kirawo ka don a zauna ka ba su wasu shawarwari akan wannan batu kenan ya kaga irin wannan eh, zama da kuke da su yana tasiri a wajen sha'anin tsaro kuwa duk ajin da aka yi da ina tare da su suna kuma kira na kuma na taimaka musu kuma suna karban shawara ta ba mu kuma da matsala da su to ya shi kaman shugaba buhari da ma su burutai wanda yake duka dai ana haɗin gwiwa wajen tafiyar da sha'anin tsaro ne duk shugabannin da suke na tsaron nan kuma shugabannin suna so sun san aiki na kuma mata da su lafiya lafiya ba da matsala da kowa ya kashe menene burinka a wannan fafutuka da ake na wajen tabbatar da sha'anin tsaro a ƙasar najeriya wancan satin ma na gaya muku najeriya tana son bincike da fallasa kuma sai mazan kwarai da dattawan kwarai su ya kamata su bangaren shugabanci kenan bangaren talakan najeriya kuma tana bukatar addu'a ba na wasa ba tana bukatar gudunmawar wani najeriya ya taimaka mata kuma duk ɗan najeriya da yake tsoron faɗan wani abin da ya gani ita ma hukuma ya kamata ta ware fili a surunce na bata ta labarai don akwai mutane da yawa suna nan sun san duk abin da yake faruwa ba za su iya zuwa su faɗa saboda in sun faɗa ma abin a ƙananan mutane su yawa masu bukata idan sun faɗa ma ƙarshen za a sake eh abin ya dawo kansu a da ƙarshe ina ganin wannan hidima taka yana buƙatan kuɗi kuma na ga kai ɗin mai zaman kanka ne kenan akwai wani tallafi da gwamnati take baka a dangane da wannan abu ko kuma dai ka dogara ne ga wannan aiki naka na kwangila da yake yi ni yanzu akwai wani suka min kyauta akwai lokacin umar musa da ya sa an bashi yara ina son tabbatar maka a 95% na abin da ake a security a shekarar ai aduwa kenan 95% ma kuɗi na ne a lokacin yar aduwa ma da ya damu da ni kenan eh. don a lokacin ma da yake so bai shirya min abin da zan yi ba ya nemi ba ba minista yan yara ne saboda cikin abuja da a lokacin ma 95% na wani da haka ba na sha'awar ma a ce gwamnati ta ɗau kuɗi cash ta bani ba na sha'awar To sai a kasance da mu makon gobe don jin amsoshin wasu tambayoyin. Yanzu a madadin wakilin a Bauchi Abdulrahman Muhammad da wanda an samu mana tambayoyi game da kansa ɗin Alhaji Alƙara Azarai da wanda ya haɗa mana sautin Salaman abu da injiniyanmu na wannan lokacin. Ni Ibrahim Kalmasi Garba ke cewa sai kuma makon gobe a huta lafiya. To a gaida Ibrahim Kalmasi Garba. Yanzu kuma da kaɗan daga cikin saƙonni da kuke aiko mana ta hanyar imel. To sakonmu na farko na haɗin gwiwa ne ya fito daga Abdullahi doron Baga da Ismail Ibrahim Albarnawi tare da Mansur Babaru na faɗa suka fara da sallama suka ce muna kira ga shugabannin ƙasashen yankin Sahel da kuma Najeriya akan su haɗa kansu ta fuskar tsaro su ƙirƙiri rundunar sojin ƙasa da ƙasa mai matuƙar ƙarfi don tunkarar matsalar ta'addanci su kuma daina tunanin turawa wato turawan yamma za su magance matsalolinsu. To saƙonmu na gaba ya fito ne daga Usman Shitu Mahuta wanda ya ce muna taya jam'iyyar Conservative ta Prime Minister Boris Johnson murna dangane da nasarar da ta samu akan jam'iyyar adawa ta Labour da Liberal a zaben da aka gudana a Birtaniya a jiya Alhamis babu shakka hakan ya nuna a fili cewa al'ummar Birtaniya sun zaɓi ficewar ƙasar daga tarayyar Turai. To sai kuma sakonmu na gaba wanda ya fito daga wato sakonmu na gaba wanda ya fito daga Usman Shehu Mahuta shi ma ya ce hakika hukuncin kotun kolin Najeriya ta yanke na haramtawa gwamnonin jihohi a Najeriya sauke zaɓaɓɓun shugabannin ƙananan hukumomi da kan kujerunsu ya yi daidai ganin irin yadda gwamnonin jihohi suka zama tamkar wasu alloli kuma in ce fir'auna ga ƙananan hukumomi. kafin mu kammala shirin gasar filu ya dawo da labarai amma wannan karin a takaice. To a takaice hukumar ba da agaji ta duniya ta ce masu tayar da kayar bayan da suka yi garkuwa da ma'aikatan agaji shida arewa maso gabashin Najeriya a watan Yuli sun yi ikirarin kashe mutum hudu daga cikin ma'aikatan. Hukumar ba da agaji ta Action Against Hunger ta faɗi jiya Juma'a cewa wannan ikirarin na baya-bayan nan ya sa yawan ma'aikatanta da aka kashe ya kai biyar. An kashe mutum na farko a watan Satumba. haka kuma hukumar ta yi ikirarin cikin gaggawa da a saki ma'aikaciyar tigres wadda har yanzu take tsare a yau asabar kasar sudan ta samu tsohon wata kota a sudan ta samu tsohon shugaban kasar omar al da laifukan halarta kudin haram da cin hanci da rashawa ta kuma yanke masa hukuncin daurin shekaru biyu a gidan yari wannan shine hukuncin farko da aka yanke a jerin tuhume-tuhumen da ake wa al wanda kuma kotun hukunta manyan laifuka ta icc ke neman sa ruwa a jan lokal laifukan yaƙi. To masu sauraro da kuma haka ne muka kawo ƙarshen shirin namu a wannan lokaci. Amma idan Allah ya kai mu ɗan anjima da misalin karfe tara da rabi agogon Najeriya, Nijar, Kamaru da Chadi. Wato takwas da rabi ke na agogon Ghana inda za mu sake dawa da wani sabon shirin. Yanzu a madadin shi Sarfilu Hashin Gumel da ya taya na gabatar da shirin da kuma Hailu Haili da ya haɗa shirin ya kuma bada umarni. Sai kuma injiniyan namu na yau Mr. Nick ni Hadiza Kyali ke cewa sai mun sake haduwa insha Allah a na VOA Afrique, la radio de tout le monde.